الحمد لله الذي أعز أولياءه المؤمنين المتقين وجعل لهم في قلوب الخلائق ودا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون بعد انتهائنا من الكلام في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبين آثار الإيمان والتقوى في حب الصحابة عباد الله إن آثار الإيمان الصادق بالله تعالى وآثار الأمل الصالح الذي يبتغى به وجهه <clears throat> يغرسه الله لأهله في قلوب خلقه من محبة لا يملكون رده ومودة لا يستطيعون إلا الإقرار بها أوضح ذلك سبحانه في محكم كتابه بقوله عز اسمه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مريم وإن أعظم ما في هذا الود يا عباد الله أنه آية بينة ودليل ظاهر على حب الله تعالى كما روى الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم قال يوضأ له القبول في الأرض فلا ترى الناس إلا محبا له مثنيا عليه رؤوفا رحيما به نعم يا عباد الله وقد أبدر عن هذا أبلغ تعبير التابعي الجليل زيد بن أسلم رحمه الله بقوله من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا فقد بلغ الإيمان والتقوى بأهلها مرتبة الولاية فاستحقوا صفة أولياء الله الذين بشرهم ربهم بأنهم لا يخافون ما يستقبلون من أهوال يوم القيامة ولا يحزنون على ما تركوا من خلفهم في الحياة الدنيا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يونس ولذلك يا عباد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سد أحد من الصحابة وبين أنه لا يبلغ أحد مبلغهم في الجلالة والفضل ولو أنفق ما أنفق من مال فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبين صلى الله عليه وسلم أن حب الأنصار من علامات الإيمان الصادق وأن بغضهم من علامات النفاق ففي صحيح البخاري ومسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغد الأنصار كما أخرج الشيخان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله عباد الله ولهذا كانت محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول معتقد أهل السنة والجماعة التي لا خلاف بينهم فيها قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله معبرا عن ذلك ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في خد أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وهبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان نعم يا عباد الله إنما كان حبهم دينا وإيمانا وإحسانا لأنهم امتثال لأمر الله وطاعة الله وتقديم لأمره ونهيه سبحانه على كل ما سواهما ولأنهم نصروا دين الله وجاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلوا في ذلك الدماء والأموال والأرواح وما أحسن موقف المسلم الصادق من موقف هؤلاء الأسلاك العظام ذلك الموقف الذي صوره القرآن أبلغ تصوير بقول ربنا تقدست أسماؤه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الحج عباد الله جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبه وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فأرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وجاء عنه رضي الله عنه قوله إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه الله لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه عباد الله هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وأيدوه وجاهدوا معه فقتلوا وقتلوا رضي الله عن الجميع وحشرنا الله جميعا معهم وتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكفار والمشركين ويدمر كيد أعداء الدين وينصر عباده الموحدين اللهم ارحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الثبات والمفسدين وألف بين قلوب الموحدين ووحد بين صفوفهم اللهم اصفها واصلح قاداتهم ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين واشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله واستغفر الله إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد yau muna ashirin da shida ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai sha tara ga watan tara dubu biyu da ashirin da biyar mun yi hutubobi game da san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na hakika dalilan ƙaunarsa wajibcin ƙaunarsa yadda za a ƙaunace shi alamomin ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba kuma waɗanda suka kai kuma ba wanda ya kai sahabbansa Allah ta'ala ya ƙara masu yadda duk wani wanda yake ba su ba bai yi kusa da su ba ko da kaɗan don haka mu daina ɗimuwa mu fahimci al'amura mu tsayo a kan dugaduganmu na gaskiya Allahi in aka ambaci sahabi wanda duk ba sahabi ba ba a tserewan ma ko leƙensa baya hangen alamunsa a matsayi wajen Allah falala wajen Allah daraja wajen Allah da dukkan abin da za ka iya ambatawa na ɗaukaka ‘yan uwa masu albarka alamomin imani da takawa yana tattaruwa a san sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Asari na aiki na gari shi ne wanda ka nuna ƙauna gare su don neman yardan Allah. Ita ƙauna, sifa ce wanda Allah ke dasa ta a zukatan bayi su sa ƙaunarta ga wadda Allah ya so a ƙaunace shi kuma wanda duk Allah ya so a ƙaunace shi in Allah ya dasa ƙaunarsa a dukatan bayi ba mai iya cire ta ba mai iya tuɗe ta kuma kuma kana so ko ba ka so sai ka tabbatar da ita domin hukunci ne na ubangiji ba mai iya canza ta in ka duji aya ta casa'in da shida suratu maryam Allah ta'ala yana cewa إن amanu wa وعملوا salihati سيجعل لهم lahum ودا تبوز ودن da suka yi imani suka yi ayyuka na gangaru Allah cikin rahamarsa mai rahama zai sa ƙaunarsa a zukatan bayi abin da Allah ya yi wa ya isa ya tsaye da shi hukuncin da Allah ya zartarwa ya isa ya janye shi Allahu akbar mafi girma daga cikin irin wannan ƙauna. takan kasance wata bayyananniyar alama ce dalili zahiri wanda baya ƙuya mai alamta Allah na ƙaunar bawa domin Allah in ya ƙaunace ka kamar yadda ya ingantar waya ta Buhari da Muslim a hadisin abu huraira Allah sai ya kira mala'ika jibrilu ya ce da shi ina ƙaunarwa na ka ƙaunace shi Allahu akbar la ya suna Allah ma amarahum wa na ma umaru Allah ya ce ina son wani ka ƙaunace shi mala'ika jibrilu sai ƙaunar wannan bawa ta ɗansu a zuciyarsa sai ya yi shela a sararin samaniya lallai Allah maɗaukaki yana ƙaunar na duk kusoshi halittar da ke sama karanta ta kaf gaba ɗaya sai su ƙaunaci bawa sai kuma a sa masa gamsuwa da amsuwa a zukatan bayi a duniyar na tamu kaga kowa na ƙaunarsa cikin al'umma kowa na yabansa cikin al'umma kowa na nuna jin ƙai da tausayi a gare shi aka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke Allah ya sa ƙaunarsu a zukatan masu imani in kaga akasin haka ga wani ba mai imani ba ne hakikatan ɗaya daga cikin tabi'ai masu daraja zaidu ɗan aslam Allah ta'ala ya ji kansa ya yi nuni da irin wannan inda yake cewa man Allah a an nasu wa in karihu wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya bi shari'ar Allah mutane za su ƙaunace shi ko suna so ko ba sa so saboda ne inna allazina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wujja ko ba ka so sai Allah ya sa ƙaunarsa a cikin zuciyarka. Limani da takawa takan ɗaga darajan bawa zuwa martaba ta wilaya ta musamman su cancanci lakabin auliya'ullah ta hanyar imaninsu ta hanyar takawansu ta hanyar ayyukansu na gargaru sai su shiga cikin waɗanda Allah ya yi masu bishara fitinu musibu bala'in tashin alkiyama an ba su garanti ba su ba wannan abin damuwa da bakin cikin abin da za su bari a duniya Allah mun ce masu kamar da yadda aya ta biyu zuwa da uku cikin surati Yunus take bayani ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون مليان الله bayin Allah masoya Allah ba tsoro tare da su ba bakin ciki Kaman an ce suwa ne ne su Allah ce ga kamanninsu kakai tsammanin mai cewa yana tashi a buzunsa yana juma'a a harami mai la'asar a masjidin nabawi ya yi magaruba da isha'i a kudu sannan ya dawo ya kwana a tsakin iyalinsa wannan mulhidi ne mujirmi ne ja'iri ne baya sallah yana ɗimautar da mabiya ciwo yana yi a harami ne kana nan ka ce kai a zuhun a harami aka muna ganinka ka yi al'asar a masjidin nabawi da ka muna ganinka kwana nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sayyidul na ma ba auliya kawai ba tsakanin tafiyarsa hijira daga maka zuwa madina Ka ji mutum ya ce yana tafiya a iska akwai da ji kasan ɗanta ne ko ya ce maka yana tafiya a kan teku kuma shayin ruwan ne ya sha ne ba haka ba ba zai faɗa haka ba ba magana ne na masu hankali ba balantana masu ilimi da imani sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam su ne martaba na farko so ya kamata mu ambace su da alkhairi mu yabe su da ayyukansu na alkhairi yi masu addu'a Duk yayi duk wata kalmar da ba ta dace ba game da su sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubu ashabi فإن أهدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما أدرك مد أهدهم ولا نصيب kai ka ku zagi sahabbaina yau wasu abin na masu suga yana masu zaƙi yana masu mazuma da ci mutuncin sahaba la ilaha illallah mai suka yi maka menene laifinsu saboda sun gaggawan an san musulunci saboda sun taimaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen isar da risala annabi ya ce na rantse da Allah da ɗayanku yana da zinari yadda suka yi girman dutsen uhudu ya kashe ta wajen ɗaukaka kalman Allah gaba ɗayarta ba zai kai mudu ɗaya a lada na sahabina da ya ciyar ba ai wala sifahu, ko rabin mudu ya ciyar kai ka ciyar da girman dutsen gudu zinare ba wani abu ba Ba ka kai shi lada ba yau kuma su ne karan gwajin gashi mai koyon jifa a nan yake wannan yana sai na fasa hancin wancan yana sai na fasa kan kanka kake fasawa da hancinka wallahi an daɗe ana giragizai da tsawa sama ta watsu tabbas sama uhiyar sama kwaɗi sun daɗe suna kuka a teku me ya cutar da teku teku tana nan kamar yadda take kuma tana ansa sunanta da darajarta da kwarjininta ka zo da ɗan fallon hannunka ka ce za ka tara hasken rana wahala ya ganka wanda Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka shi sai dai in za ka rata ya kanka har duniya ta tashi ba a yi mabiya su ba ba za a yi ba ‘yan uwa masu albarka wannan hadisi ne na imamul buhari da muslim kuma sun sake ruwaitowa hadisin abu sa'idin al-kudiri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayatul imani hubbal ansar wa ayatul nifaq bugdal ansar alama na imani aga kana son mutanen madina kaga ma yace mutanen madina mina sahabati ila al-yawmi alaman kai munafiki ne zindiki a kana ƙin mutanen madina jama'an musulmi sahabbai nawa ake zagi ake walakanta su ba mai zagin su sai wanda yake Allah ya tsebe mashi albarka ba mai ƙoƙarin zubar da mutuncin sahabbai sai wanda ba shi da mutunci wallahi domin ƙa'ida ita ce kamar yadda wani hadisi na Bukhari da Musulun suke faɗi annabi ya ce al'ansar la yi hibbuhun illa mu'min wala ya buguduhun illa munafiq man ahabbahum ahabbahullah ومن أبغضهم أبغضه الله kun ga مدينة madina kun ga mutanen madina ba mai ƙaunarsu sai mumini ba mai ƙaunarsu sai kiyayya da munafuki. wanda duk kaga yana san su Wa Allah yana son shi ne in ka ga alama kana son sahabin manzan Allah baya ga manzan Allah ba wanda kake so fiye da su alama ce ta Allah yana son ka in ka fifita wani akan sahabi ɗaya ka ina man kana alama ce na Allah baya ƙaunaka. jama'a masu fifita mutane yau sama da sahabbai Allah kaɗai ya san adadin wannan fitina ce la tasma'u sahabi yanzu, zikra amma za ka ji ana maganan sahaba ba amma za ka ji ba an ɗaga wasu mutane sama ma da manzanni sama da manzanni أين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يكي وانده يكي صحابي والله يناكين شيء wanda Allah baya kaunarsa kashinsa ya bushe wallahi yayi hasara in bai tuba ba zai dawwama cikin nadama shi yasa san sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamai suka ce min usuli ma'utaƙi a halin sunnaki wal jama'a asali ne na aƙidar sunna asali ne na aƙidan al'ummar musulmi halafan wa salafa babu saɓani akan haka al'imam abu ja'afar ta hawi Allah ya ji kansa yana cewa wani hibu ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam muna tsananin ƙaunar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da tsananin ƙaunanmu wala nufin fi a hajjin minhu ba mu wuce gona da iri akan wani daga cikinsu balantana mu ba shi sifa ta manzo balantana mu ba shi aikin Allah ba ma wuce gona da iri wajen ƙaunarsu muna ba su haƙƙinsu bisa yadda ya zo a littafin Allah jalla jalaluhu da koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala na tabara'u min ahadin minhum kuma wallahi ba ma baranta daga wani yadda kukan ji wasu suna tsine ma wasu nau'in sahabbai har da manya-manyan cikin su irin su abubakar da umar ce mu ba ma wannan duk sahabi sahabi ne duk sahabi mai daraja ne duk sahabi ba a yi ba ba za a yi kamar sa bayan manzan Allah صلى الله عليه وسلم هذه عقيدتنا الله أكبر wanda kuma kaga yana kinsu ya ce wallahi ba a gaskiya yake kinsu ba wanda kaji yana ambatansu da wallahi ba akan daidai da gaskiya yake ambatansu ba mu ba za mu ambace su ba illa bi khair sai da alkhairi dan mun san su wane ne su yace kai ku tsaya na gaya maku hakika wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine tsabar addini shine tsabar imani kuma shi ne sabon ihisani in su fa ce wa buguduhum kufrun wani nifaqun wata guyan. duk wanda kaji yana ƙin sahabi alama kafici ne alaman munafunci ne alaman ƙariya ce wannan ya wuce gona da iri wajen takabburanci رحم الله ابا جعفر نعم san sahabbai ya zama addini imani ihsani domin su suka tabbatar da umarnin Allah jalla jalalu su suka yi masa da'a a lokacin da duniya suka jijire. su suka gabatar da umarnin Allah a kan kowane umarni suka hannu barin abinda subhanahu wa ta'ala ya hana su suka taimaki addinin Allah labina awawa nasaru su suka yi jihadi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka miƙa jininsu suka miƙa dukiyarsu sai suka miƙa rayuwarsu gaba ɗaya minal mu'umini na rijalun kuma a hajjullaha a rai shi kamin hunman ƙaga lahaba kamin hunman yantazar wa mabajjalu tafila a kaza ƙirani ba haka za tsaro وهكذا أتموا بيعتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ina babu wani matsayi na gaskiya ga musulmi fiye da wannan fiye da wannan matsayi na salafun salih manyan al'umma wannan mawkif da suka kasance a kai shi ne Allah ya umarci duk wani mai imani ba munafuki ba inda kana da imani ba munafuki ne kai ba sai kai imtisali da zancen Allah jalla jalalu والذين na من بعدهم يقولون ربنا na لنا ولإخواننا الذين bil بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan su ne sahabbin manzona wallazina jawo min ba'dihim muminan da suka zo bayan sahabbai Allah yake ga mana cikin suratul hashr aya ta 10 menene matsayin su game da sahabbai يقولون ربنا اغفر لنا duk muminan da suka biyo baya tun daga tabi'una tabi'u tabi'ina har yau in kai mumini ne mawqif ka guda ɗaya ne ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا شعار كل مؤمن يا الله كغافرتا منا كغافرتا ما ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani na rantse da Allah da imaninmu irin na sahabbai ne sai dai da alkawalin Allah cewa ba za a iya musulunta Allah bai kaddara kowa zai zama musulmi ba amma na rantsi da Allah da ba arnan ko kafiri ko gaula kafira da za ta daga ma musulmi yatsa da imaninmu irin nasu ne baka ga su hormuz me yake faɗi lokacin da aka ce a murƙushe sahabbai sun zo yaƙansu jakadan cewa yake laƙibala laka bi ƙaunin lau aradu hala aljibala khala'uha kace ya za ka yi da mutanen da su mutuwar suke so a lokacin da kai kake son rayuwa ya za ka yi da mutanen da inda komin kafuwar dutse komin girmansa a duniya in suna son su ɗaɗɗafo shi daga tushe wallahi za su ɗaɗɗafo shi ka rufa makanta asiri kwamandansa yake gaya masa kwamanda kamar annan nan trump babban kwamandan kwamandansa ya zo ya ce a je a gaya ma musulmi a kashe jinsu ya dawo yana gaya masa wallahi ka rufa ma kanka asiri to yau mun zama kadduma la'abu ma'anar kufa mun zama kamar yan bebi sai juya mu ake kifa mu yanda ake so ana wasa da mu menene za'aful imani wal yaqin wa hubbu dunya wa gururiha ‘yan uwa, Allah ya ce, Wala ta ji alfi kulubina lillazi na amin. Allah kada ka sa mana hikidu da hasali da gillu, yayya da gaba da ƙwangi da magabatanmu. Sun yi aiki tukuru, sun shimfaɗa maka katet su sun hau ƙayan tsido, kuma yau sun kake zagi. ake zagi Allah ka yafe mana ka ganar da wanda bai gane ba Allah ka kasance mai tausayawa mai jin kai Duri zancen babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud wallahi ya ishe mu Sai man kana minkum mustannan falyastan da diman qadmata wanda zai koyi ya koyi da magabacin da ba shi ya rasu domin wanda ya rasu akan hanya madaidaiciya shi ke da garanti amma mu ba garanti mutum nawa ne ke kama hanya tsotsar sai ya kusa gida sai fandare dan abin da bai kai ya dawo ba goguwa ta fashe shi abubuwan nan na ƙawar duniya wasu mata wasu ‘ya'yansu su ɓadda su wasu dukiya wasu mulki aka ce za a dawama yasa ya ce wanda zai koyi koyi da wanda ya gabata ya rasu ya mutu akan hanyar Allah madaidaiciya innal الحي Umaru, تؤمن عليه الفتنة wanda ke raye bai daga rankin wata fitinar ba za ta shafe shi ba Allah ka raba mu da fitina bayyanannunta da boyayyunta ƙanananta da manyanta Sayyidina Abdullahi ɗan Abbas afwan Abdullahi ɗan Mas'ud yace ina makununi da ashabu Muhammad صلى الله عليه وسلم أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة سوني سكة كوة أولا الأمة أما يو أنا أتقوصي wanda ba a ma san su ba a diwanin musulunci an manta da sahaba an manta da sahabbai an manta da sahabbai wanda kowannen su ka ɗauka ya kai gaya wajen daraja makonancinsu da al'asar ɗinsu da ma wanda asalinsa ba balarabe ba irin su salman salmanin minna ahalil bai irin su bilal wanda annabi yake na ji motsin takalman ka tare da ni a gidan aljanna an manta da su masu garanti sun su amma bin yasir irin su sumayya wali shahidatin fil islami yanzu da za ka tambayi wani wa ya soma shahada a musulunci sun ya gaya maka wace gida ce usrati shahada? gidan da karankata kam da 'ya'yan da iyayen suka yi aka yi shahada farkon musulunci sai kawai ya tsira kalla ma wanda zai gaya maka Da mun yi watsi da sahabbai mun kama bugi wallahi billahi alazim sai hankulanmu ya dawo jikunanmu cewa a bar wa haƙulu ba masu'udu ya ce, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce su ne zukatansu tafi kowanne biyayya sahabin da in annabi na gabansu ka anna alarar ru'usihim himu ko motsi ba su yi in yi magana yadda ka san wahayi sun haddace yanzu sai a karanta hadisin annabi so goma a gabanka baka haddace ba kuma bayan wani lokaci in an ambata sai ka ji ya zama maka ba ko sabo sannan wa'a mako ha ilma in dai magana na ilimi ne madarasa ba a kai ya sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa ta kallufa sannan sun tabbatan addinin nan har ya zo gare mu mu roƙa masu gafara mu nema masu rahama kamar yadda aya ta gabata wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا innaka رؤوف rahim kuna roƙon Allah da rahamarsa da jinkarsa da falalarsa da baiwansa ya sanya mu cikin masu san sahaba masu kiyaye haƙƙinsu masu koyi da su kamar yadda suka yi koyi da manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka yafe musu ka gafarta musu ka yafe mana ka gafarta mana Allah ka tashe mu tare da su gobe kiyama ka haɗa mu a gidan firdausi ya Allah duk mai damuwa Allah ka raba kowa bawa barin damuwarsa duk mai cuta a jikinsa ko ya sani ko bai sani ba Allah ka raba kowa da cutar da ke damunsa ya Allah yanayin rayuwa wanda ke cikin damuwa Allah ka raba kowa da damuwarsa mamatanmu Allah ka ji kansu ka gafata masu ka yafe masu ka ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu masu hidiman ɗaukan dukkan karatittukan nan da hudu gobin nan jiya Allah ya yi ma iyalin rasuwa. malam mahamud Allah ya ji kanta ya gafata mata ya sa na matsayi mafi kyau da dukkan mamatanmu gaba daya rabbana a tu'akhizna in nasina aw na rabbana wali lana na li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman na تجعل في na جلا للذين ina ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا